أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم القيامة الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da mukaddama da salati ga annabi rahama alaihi salatu wasalam da kuma sallama irin ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan bagire mai tarin albarka kuma a daidai wannan rana ta alhamis haɗuwa ta uku domin ci gaba da karatun da mun ka faro kuma in ba mu manta ba muna cikin babi na farko a cikin wangar littafi wato wannan littafi na riyadu salihin inda muka tsaya hadisi na goma insha allahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya a cikin wanga babi wato wannan babi na waton tsintsintar da niyya ta yin aiki ga allah maɗaukin sarki babu na goma sha ɗaya ya ce muna hadisi na goma sha ɗaya ya ce muna a cikin wannan babu na farko a cikin wannan littafi wa an abil abbas abdullahi ibn abbas bin abdulmutallib radiyallahu anhu ba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma ya ruhi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala hadisin dai daga abil abbas ne abdullahi da abbas an ka amso shi wato shi ya roto shi ya ce inna allaha ta'ala wato annabi sallallahu ya ce ga abin da shi kuma annabi ya ruwaito daga allah maɗaukakin sarki irin wannan hadisi shine aka ce ma hadisi kudusi wanda ke lafuza annabi ya faɗa amma ma'anarsa daga allah maɗaukin sarki ne don magana allah ce bambanci hadisi kudusi da kuma wato hadisin da ba shi ba hadisi kudusi lafazin daga annabi ne amma faɗar daga allah ne mun riga mun sani duk abin da annabi ya faɗi tankar allah ya faɗa ne saboda bai faɗa son face abin da an kai masa wahayi amma shi wannan hadisi dai ya ke bata da wannan suna ana ce mai hadisi kudusi sai dai duk da yake magana allah ta suna da bambanci da magana wadda a cikin alkur'ani saboda shi alkur'ani ga tilawarsa ana ba da lada goma ga kowane harafi amma shi hadisi kudusi bai da wannan martaba hadisi ya ce mana inna allaha katabal hasanati wa ati allah maɗaukin sarki ya rubuta abubuwa waɗanda an masu kyau kuma ya rubuta abubuwa waɗanda an yago kuma ya tabbatashe su ya rubuta su a cikin lauhul mahfuz wato a cikin lauhul mahfuz an rubuta cewa wanda ya aiki kyakkyawa iri kaza shina da lada iri kaza wanda ya aiki mummuna iri kaza yana da sakamakon zunubi iri kaza kuma akan haka mala'iku suke rubutawa a cikin littafansu mala'iki mai rubuta aiki alkhairi in ka rubuta daidai da ladar da allah maɗaukin sarki ya yanka ma sai ya rubuta ma abinka in ka aikata mugun aiki mala'iki mai rubuta mugun aiki daidai da wannan abin da allah ya tabbata ma na zunubin da sakamakon zunubin za a rubuta ma sai ya rubuta to bayyana zalika sannan allah ya bayyana kyakkyawan abu da mummuna abu da sakamakonsu fama hamma bi hasanatin don haka duk wanda ya himmatu da aikata aiki wanda an nagari aiki mai kyawu wanda ake kyawa kamar yin sadaka ko nafila ko sanar zumunta ko sulhu ya himmatu ga wannan aiki zai yi shi aiki na alkhairi mahmudi ga shari'a falam ya amalha amma bai Allah bai bashi iko ya aikata wannan aiki na alkhairi ba kila ya yi niyyar hita daidaita tsakanin wani da wanda husuma ta shiga tsakanin su Allah ya kawo mai rashin lahaya ko wata hiyawa ko wata lalura ta tawaye shi bai samu zuwa sulhun ba ko ko ya yi niyyar ba da wata sadaka Allah maɗaukin sarki bai kaddara ya ba da wannan sadaka ba saboda wata lalura ta taso ta rashin lahiya ko wata lalura wadda za ta ce wannan dukiyar wanda yake bai samu bashi ta ga wani bagiri ba to kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan tunda ya yi niyyar aikata aiki mai kyau ko wani iri na allah bai bashi iko aikata ba allah zai rubuta sakamakon wannan aiki kyakkyawa cikakkensa za a ba lada na wannan aiki na gari da ya niyyar yi saboda haka duk wanda ya niyyar aikata aiki na alkhairi ko da faɗa magana ta wanda ta gari allah bai bashi iko bai faɗa allah ya taushi baki dai ko allah bai bashi iko aikata ba allah zai umarci mala'iku su rubuta ma sakamakon aiki wanda ake kyakkyawa kaga ashe musulmi shi kudurci hikidu ko hasada ko hamayya ko giba ko annabimanci mummunan abu na ga mutum wa ya hamu biha in ko ya himmatu da aikin wanda ake kyawa dama ya kulle ga zuciya ta zai yi fa amilaha sai Allah ya bashi iko aikata kataba Allahu ashara hasanatin sai Allah zai rubuta ta wato sakamakon lada goma irin na kyakkyawan aikin da yi in Allah ya ga dama ila sabu mai ata ifin hilinka kasu har zuwa wato 700 aiki guda ne Allah sai ya sa a rubuta su goma sakamako guda goma in Allah ya ga dama shi sa a lullunka su har zuwa 700 ila abu afin kasiratin Allah ya ga dama sai ya sake buga 700 din nan so biyu ko so uku ko so hudu ko kuma so 700 kuma haka nan ya danganta daga ganin dama Allah wanda ya ga dama da irin son da ya kai ma da irin sakamakon zai baka Allah shi bamu wa ya hamba bisai ata in ko ya himmatu da mugun aiki kila ya ni in sa ta waye yana zuwa ya ɓaci wani ko na zuwa ya kwaci abin wani ko zai wani aiki wanda an na sha falan ya amilha amma bai aikata ba sai wa'azi ya taho mai cewa bai kamata shi mugun aikin nan ba sai ya bari to tun da ya yi niyyar mugun aiki kuma ya ji wa'azi ya bari sai allah ya bada umarni sai ya ce wato sai Allah ya bada umarni kataba Allahu hu hasanatan kamilatan sai Allah shi rubuta ta sakamakon aiki cikakke sai a bahi ladata cikakkata tunda ya niyya aikata amma ya ji tsoron Allah bai ba kamar kila mutum ya niyya zina ɗaya wani sai ya tuna ai bai kamata ba tunda in ya zinin ita ya saɓi Allah kuma ya cuci ubanta sai ya bari sai Allah ya ce to tunda ya ji tsoro na a bashi lada ko ko ya yi niyyar ya ci amanar wani ta kuɗi dai ko wani abu sai ya ji tsoron Allah ya kwasa sai Allah ya ce a bashi lada da ya yi tsoron Allah ya bari wa in hamma biya in koyi niyyar mugun aiki sai ɗaya shi ɗaya hura zuciya ta ƙarin hali ya ɗibai fa ha ya aikata mugun aiki kataba hallahu sai a ta wahidata sai Allah ya ce a rubuta mai sakamakon aiki ne irin wanda ya so in guda na ya yi a rubuta mai zunubi guda in biyu na ya yi a rubuta mai zunubi biyu in ya goma a rubuta mai zunubi goma babu ƙari ga aiki na yi wato babu ƙari kai ga sakamakon aikin da ya aikata to kada mutum shi ji haka kuma ya ce to ai da aiki guda na kuma in kai aiki guda na lada ana ba goma don haka to ai kana da damar kai ka tuba to ba kawai Allah dabara Allah yana aiki da abin da a cikin zuciyarka gwargwadon tsoron Allah ka in Allah bai gadawa ba sai ya bar littafin ka haka nan zunubai ɗaya akwai saboda haka mutum shi kiyaye Allah Allah shi kiyaye mu daga aikata mugu aiki wa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu ma قال سمعت rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم wato an karbo daga uba abdurrahman abdullahi dan umar dan khattabi allah ya kare yadda ga abdullahi da kuma uba ne umar ya ce na ji manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in talaka salatu na farin Eh? tsallaka itlaka salasatu farin wasu mutane guda uku sun yi tahiya mimman kana qablakum amma wasu mutane na can da wuri an yi suna tun gabanin ku to wasu mutane uku sun tahiya ta kama su don yana yiwa haka nan lalura gaida mara shi lahiya zuwa wani gari ko ziyarar yan uwa ko ziyarar yan abokai ko kuma lalura ta kasuwanci duk tana iya kasancewa haka nan to sai tahiya ta kama mutane mutanen guda uku sun kai tahiya hata awa humul mubitu har lalura ta sa su tai su kwanta kila ruwan sama na sun kakure su hadari ya taso ko iska mai tsayani mai sanyi ko kuma kura ta sa sun kace sun hakwanta wato su tai su kwanta ila gari zuwa ga wani kogo na duci saboda in ana sanyi ka shiga kogon duci kaga sanyin ba shi kwarai in ruwa aka yi baka ji in iska na kuma ya rage lu sai suka shiga ƙarƙashin wannan kogon da dutse suka shiga yi sun ka kwanta sun yi kwana suna nan suna kwana fahadarat eh, sakaratun sai wani mamagon dutse ya gangaro kacatal kacatal kacatal kacatal ya kawo ga kogon nan kusa kogon nan sun ka shiga sai daɗi mai jabal da dutse sun ka shiga fasaddad alaihimul gara sai taushe musu kusuwar da sun ka shiga ta kogo sun ka to sun ka gama kai sun kai babbaka sun hagaza sun yi duk dabarun da suka dai sun hagaza suna na suna haka su yi wagga dabara kogo bai bude ba su yi wagga dabara kogo bai bude ba sai sun kai shawara sun ka ce to abin za a yi kowa mu in ya san akwai wani aiki da ya taba wa Allah na gari to shi ta wasu da aikin na nashi na kwarai ya ce Allah na aiki kaza iri kaza eh, don da gaskiya ni kai kuma don ka ni Allah mu ɗauki sarki bisa ga niyya ta kwarai ni Allah kai muna maganin wanga abu da muke ciki tun da kaga yan kogon bude buɗe mu ruɓiya su kowa bai sani ba sai guda ya yi tawassuli da ɗa'a ga uwaye guda ya yi tawassuli da kyautata ma 'yan jinga na amana da ya rike da sauransu guda ya tawassuli ga kame wadda ya yi ga lalata da wata mace sai suka ce Allah ayyukan gada mun kai in saboda kai mun kai Allah ka buɗe muna kuma Allah ya buɗe musu kogon kamar ya zamu ji a cikin ƙasar innahu la yajiku min hazi sakhrati babu abin da zai tsar da ku daga wanga duci da ya toyo rufe kogon ga illa an ta illa Allah sai ku roki Allah bi salih a'malikum da ayyukan ku wanda an nagari sai su yi tawassuli da ayyukan su qala rajulun minhu sai wani mutum ya fara daga cikin su ce. Allahumma kana li abuwa ya Allah maɗauki sarki kamin wanga waki a tabku na kasance ina da uwaye guda biyu shekani kabira da sun tsoho kwarai ko da su tsoho na wa kuntu la agabaqu a ahlan wala malam. kuma ni bisa ga al'ada ina tatsan musu abin su na marace ina kai musu abincin marace su ci ko su sha amma saboda tsananin adalci gare su ban sha ban ba iyali na sai sun sha sannan in ba su saboda tsananin da'a gare su shi na ya ce wa kuntu na kasance la agaba ku qablahuma ba ni cin abincin ya ko sha abincin marace na nuna da nake tatso musu ni ban sha ahalan ba iyalina wala malam ko ba dukiyata kamar bayi da sauransu duk kowa ba sai in uwaye ne sun sha sannan ta ba shi ba iyali ne shi ba dabobi ne ba mutumin da ka kai kayayyaki ne na cigaba duka ba ba mata haƙi uwa ba wannan walakanta suwa na uwa ita a gaba fana abi ɗalabu shajari allah maɗauki sarki sai wata rana ta kiyo na dabbobi sai itacen da nika nema in ba dabbobin ga sai ya zanna ta nesa kwarai kuma na yi nisa kwarai na daɗe yau wata rana falan ori allah bai maishe ni ba ni maraito ba alaihi ma ga uwayen balle in ba su abinci su ci hata na ma ko da ni dawo hasu yi kwana fahalabtu ma ga buƙahuma sai na tatso musu nono da nake tatso musu ko madalar da nake tatso musu ta marce su sha in ni kawo musu sha sannan in kai ma iyali ko fa wajattuhuma sai na iske suna imaini su yi kwana da ya iske su yi kwana sai ya kisha kuma ya kiba iyali ne kuma ya kiba dukiya ta yi fakari hito an zahu ba sai ni yi kyama in horkar da su ni yi kyama in tashe su in ce ga nonon ga su sha ban yi haka nan ba saboda ganin kamar na wasu walakanci wani a gaba ka kabla huma ahalan wala malan kuma ina kyama in sha abin shanga na marace ko in ba mata na ko diya na su sha ko in ba bayi na su sha uwaye na ba shawo bai yiwa haka nan falabistu sai ni wanzu ni taho shi na ta tsunono ni taho ni zama na ina jiran sai sun tashi su sha sannan in sha in ba iyali su sha wal qadahu ala sai za akushin da ni tso abin gashi ga hannuna an ta ziru sai kazahu ma ina jiran su halka su sha hatta bari alfajar ina nan ba su halko ba ha alhaji ya hito ni bai kalaci ba iyali na ba su ba saboda uwaye na ba su ba don shi ya ce baiwa uwaye ne ba su yi kalaci ba shi shi ko kuma ba wani baiwa wasu metu ya ta zagauna ko inda kadami sai gashi kuma irin iyalin da agare ne yan kana karana suna kai su kawo wuri na su kai su kawo suna koke ko suna dan abin suna nuna damuwa dai ban ba su abincin ba fastai kaza sai uwaye na suka halka fashal ba su ka sha gabu kahu ma wancan abinci da marci ko allahumma ya allah irin aikin ganin kasance ina aikatawa ban cin abinci sai uwayena sun ci sannan in ci kuma ban hauda ban ba iyali na uwayena ba ci ba sai in sun ci sannan in ba iyali na allah wanga aiki da ne riƙe allahumma ya allah in kuntu altu zalika in ya zama wanga abu da na aikata na aikata shi na ibtiga a wajen ka don neman yadda ka fa fariji ana allah ka kore mu daga azaba da muke ciki ma na hannu fi abin da muke ciki min hazi sa na wanga duki da ya taushe mu da ya zanga ma saboda Allah ya yi kuma da ma niyya ta saboda Allah fanfara jat shay'an sai ɗaya dutse ya ɗage ya zan suna ganin kusuwa amma la staɗi ulal khuruj minhu ba su iya wato hitowa daga gare shi amma kuma Allah ya anshi aiki ne kuma Allah ya san saboda shi yayi don haka ya nuna saboda shi ya buɗe to shi gudan ga an da shi sai an ka ce to kai kowa ne bismillah qal akaru sai guda ya ce. allahumma ya allah inna huwa da lamarin shiki kana li kanat li ibnatu amin ina da wata ya uwa wadda kanin ubana ko ubana ya haha kanat ahabbu nasa eh kanat ahabbu nasi ko ilayya ya kasance ina son ta kware yadda yadda nika son komi a duniya na mutane na ya son ta wa fi riwayatin ga wata riwaya kuntu uhibbu hubban wato kuntu uhibbu na kasance ina son ta ka ashaddi ba jalu a rijalu sa'a nisaa da yadda haka tsammanin maza na su mata to wallahi sun ta shiga cikin rina kwarai da gaske yariyar nan fa'aratuha ala ya ce sai dai shi ya kyalkyale ni sai da so ilalata da ita famtana almini sai dai ita ko ta kiyarda ita yariyar ga hatta alamat biha sanatun mila sinina har wani bala'i na yunwa ya hwada ta an ka samu wata shekara ta yunwa ta batsu sai ta taho ta ce don Allah ya taimaka mata yunwa ta ce zarafin su a tuni sai ta taho min tuwa ishiri da ya wa a ta dinari sai dai bata dinari ishirin kudin suna da yawa fa tun tunda ko rubu dinari nawa yake yanzu to ka gani ka gani kuɗi suna da yawa kwarai ala an to kalliya bayani wa bayan nafsiya kuma abin da ya sani ba ta in shi don ɗaya ta yadda da wancan abin da ni ta neman ta farko ta kiyarda yanzu ka tunda bude ya ci ta ala sai ta ce to babu kori a yayi ana yi hatta idza qadartu alaiha sai na samu iko gari ta wa fi riwaya ta ga wata wato da na samu iko falan ma lokacin da zanna bayan rijilai ha tsakanin ƙahunta wato ya himmatu hitin shi mugun aikin nan ƙwalar sai mace ta ce ita kila ka ba Allah kai tsoron Allah abin ga hukar kana biya ta mai yadda ba ka ga yanzu azaba ta ce me ka to ka samu sa'a kai amma haka tsoron Allah kam ba hu hana ba la tafudul khatima illa bi haqqi kada ka cire mu abu balhi sai da haƙƙi ne ko kuma kada ka ɗaya zobe sai da haƙƙinsa sa sai dai tsohon allah sai ka mai sai ya ce a kaku ga abin gabari ya zama alheri garin fansalaftu ya ce sai dai bijir sai zan bai ba sai dai tashi ni ko da ji bai kamata izini ita ba sai dai tashi an hadi bata kuma wahiya habar nasi ilayya kuma ta hasoyuwa wato ita an mahi soyayyen mutane gare ni wata rakato zahaba kuma sai ce tare da kuɗin Allah zai a ɗaya tuwa waɗanda bata ya Allah tashin da ni bai zina da ita ba Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika in yanzu na aikata wangana in ta ga a waje ka don neman yadda ka saboda kai ni aikata fa faru jinin Allah ka kore mu da ba na hannu fi abin muke ciki da yanzu da ma saboda Allah na barta fanfara jata sakaratu sai dai wato mamago dutse ne kuma ya kara ɗagewa gaira annahu la yasdiquna al-khuruj amma kuma duk da haka nan bai yiwa su hito sun dai tawassuli ya dai tawassuli da wagana da yi min hadar gari ta sai an ka ce to kai wani kai ka rage ɗaya zuka sai ka yi gani kai ku wa salisu sai shi ko na uku ce. Allahumma ya Allah ista'ajantu ujra'a na wata rana na yi jinga da wasu masu ga aiki wa a ajarahun ko sai na kawo duk jinga su lanar jinga da ba su ga rajulun wahida amma mutum guda shi bai an shi kuɗi ne ba cikin su ba ba shi ba taraka allazi lahu wa zahaba sai din tahiya ta kabai sai ya sai ya bar kudin jiga ta wuri na fasan sabbartu ajarahu sai ɗaya ni ta tanadin kudin shi na jinga in so wanga abu in ɗaure shi haihu in yi sana'a kaza da kaza da kudin sun kai ta haihuwa sun kai ta haihuwa hatta minhu al-amalu har dukiya ta yi yawa fa a ni ba da hina sai wani lokaci sai ya taho mai faƙala sai ya ce a sai ya ce min ya abdullahi ya kai bawan allah addi ilayya a jari ba ni ladata na taɓa yi majin ga shekara kaza ba an shi kuɗi ba ni gida don haka na taho ka ba da kuɗi na faƙuntu sai wanga mai tawassuli sai ya ce ka taho ya ce eh lallai ai haka nan lokaci kaza ko ku kaza ya ce eh na ko ba kowa kuɗi ne ka ina to kullum ma tara mai ajalika mai ajalika ko a dukkan abin da ka gani nan dabbobin gada ka kallo shanu gada ka gani da raƙuma da awakin gada ka gani duk abin da ka gani na kana mil ibil da raƙuma wal da shanu wal galmi da ƙananan tumaki wani ƙiƙi har da bayi ciki yace duk naka na wala duk kudin jinga ka ta fa sai wanga mutune dan aiki ya ce ya abdullahi ka bawan Allah la ta hazi ibi don Allah ka kai izgili ya za a yi wanda ya ma dan ga aikin abu ga kaka cewa wai wai ga dabbobi na ya dauka kai ni ba izgili ka ba Allah ka ban kuɗi ya sai da ni fa qultu sai ya ce ni ce mai la ubi ubika wallahi ba izgili ne kai ba wallahi da gaskiya ne kai don haka ga dukiya da ka gani duka wato sai sai akuya ta haihu sai suwa sai shanu ga hana ka ga raƙuma nan da abin ga har duke ka wata koma kuma ka ɗauki abin kan ya baka fa aka zahu hukullahu sai ɗaya mutum ga an shi dukiya ta duka fa ta ka ko dabbobi dai fa la yata lakum shi abai bar mutum ga yi ba dukiya ya mai so ya ɗauka ya bashi Allahumma ya Allah wanga abu da ni in kuntu fa'altu zalika ina ya zanna aikata wanga abu ibtiga a waje ka dunne mai yadda ka fa faruji anna Allah ka kore mu da ma hannu fi wanga mashiya da muke ciki ta ruhe kogo fa farajat sai sakharatu sai dai duci ya kwari eh fa suka hito yamshi suna tahiya su mutafaqu alaihi an dace ga hadisi kaga Allah ya aiki da niyyar su da sun kai ta aikata aiki na gari to haka ko lahira aikin da an kai niyya ta gari shi na zai amfani to wanga babu mun kawo karshen sa mun samu fa'idodi da dama in mun lura na farko dai ko ka aikata aiki in ba kai niyyar yi ne ba to a wurin Allah ba aiki na ba ka yi niyyar yin aiki kuma niyyar ka ta zan saboda Allah ka yi ta ba saboda ba ko bayan niyyar aikin kuma ta zan saboda Allah ko ko bayan ta zan saboda Allah kuma ta zan daidai da shari'a kuma sannan ta zan niyyar kwarai sannan can mun karanci hadisin da annabi ya bamu labari cewa za a samu sojoji su yaƙi ɗakin kaba ko mm. sai dai Allah maɗauki sarki shahidi na ƙarshe su na harkar su mm. kaga an nuna kenan ɗakin kaba Allah ya nuna yana tsare abinai har zuwa tashi alƙiyama zai tsare shi wani bai rusa shi dama asalin ɗakin harko mala'iku sun hadinai da Allah ya halicci annabi Adamu ya ce ko ba gina shi gina shi annabi shi su ya ya ƙara gina shi lokacin da an kai dufanu Allah ya cire ɗakin na ya halaka kahare duka sannan an ka ce annabi Ibrahim shi sake gina ɗakin na an ka nuna mai ga inda ɗaki yake ga inda harami shi ke gina shi an ka ce to ka kira mutane su koma dawowa tun da suna aikin haji da mm. sun wace ba saboda aka ka kira su sai ya ce Allah a azan in kira duk wanda a duniya tun da ni ga nan ya ce a kira an naka isarwa ta muta kira dai sai ya kira ya ce ya ku mutanen duniya Allah maɗaukin sarki ya gina muku ɗaki don ku aikin haji gare shi ku tuhu ku aikin haji gare ya faɗi haka ya diba wajen dama ya diba wani hagu ya diba kudu ya diba arewa ko ina ya diba ya kira haka nan to duk wanda Allah ya kaddara na aikin haji da wanda a cikin tsatson uwa ta yi da wanda ba a halitta ba lokacin da wanda a digo mani kowa ya shi kira ne inda yana zuwa maka wanda duk ansa in ya ansa so guda zai aiki haji so guda in ya ansa so uku zai aiki haji so uku in so goma ya ansa zai aiki so goma in so nawa ya ansa zai aiki haji haka nan duk wanda Allah ya kaddara shi wannan aiki haji kuma hadisin gaya da muka karanta yanzu ya nuna mana tawassuli ana tawassuli da ayoyin qur'ani ana tawassuli da sunayen Allah ana tawassuli da sifofi ne ana tawassuli da ayyuka na gari amma ba a tawassuli da wani mutum saboda me shi mutum in ya riga ya mutu shi adda bukata gari ka ba kai adda bukata gare ba kuma bukatar nan da a gare gare ka in ba kai ma ita ba ka ci amana ta yi bukatar da an gare ka ka yi mai addu'a ba shi zai ma ba don ka ce kace wane eh, ka cece mu kai kaza aikin banza na ka cutai ka dai mai addu'a Allah shi mai rahama kamar sahabbai dole kai musu addu'a Allah shi gafarta musu da tabi'ai da tabi'i tabi'i da duk salihan bayi kai musu addu'a don haka ba a tawassuli da wani mutum sai dai a yi tawassuli da ayyuka na gari kamar yadda hadisi ya nuna ko tawassuli da ayin qur'ani ko tawassuli da sunayen Allah ko tawassuli da sifofi ne amma ba a tawassuli da wani mutum saboda mi bai gabata sahabbai sun yi ba ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina ba to tunda ba a cira to ga annabi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'i tabi'ina ba su yi ba babu aikin nan wasu na cewa ai an yi tawassuli da abasu haka suka cewa hmm, to kila ba su fahimci abin da an kai ba ai lokacin umar ne da an kai fari sai suka ce to ga lokacin fari ya riga ya same mu lokacin da annabi na in fari ya dare mu sai mutum ce annabi to an fari fari ka roƙa muna Allah shi mai ruwa hmm. sai annabi roƙi Allah ai ruwa hmm. sun ka ce to yanzu annabi bai nan ka kusan babu zuwa ne ga kabari ne mu ce annabi roƙa muna Allah tun da ya riga ya rasu ko ba mu tsayi mu ta kira annabi mu ta kira annabi a yi mana ruwa ba haka na addini mu ba don haka mu ta yi ga amine a ba su mu ce to ya roƙa muna Allah sun ka ce sun ka ce ma a ba sun ka ce eh, to manzo Allah shi na muka zuwa mu kai makoke shi roƙa muna Allah a yi muna ruwa yanzu bai nan don Allah ka roƙa muna Allah shi muna ruwa sai ya ce to ba mu matsala sai ya yi addu'a mutane na cewa amin shi na roƙo Allah mutane na cewa amin shi na roƙo Allah yana cewa amin sai an kai musu ruwa to wanga shi na an yi ta suliyoyi ko kai yanzu ka ce Allah wani imai addu'a ka a'a don saboda haka ana tawassuli da sunaye na Allah ko sifofi ne ko kana cewa Allah dun Qur'ani kai min kaza dun magana Allah ta wanda aka gani mutum na gari eh kamar mutum na gari mutum na gari kamar kalukai kamar a baka tausuli gari ka dai mai addu'a wallazi da jawo min ba'da ko ya qulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan wa'anda sun riga su addu'a akai musu kakka yadda ka ce su roƙa su yi baka wani abu kai musu addu'a in ba kai musu addu'a ka cuce su eh Allah don sunan da kawa annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam eh ba shi na cikin ko to saurara shin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah dai ya ce wala kad karna bani adam mun karama da adam ko wani da adam ya karama ko wani iri na Allah ya girma shi haramun naka tada jinni musulmi na haramun naka ci mutunci ne haramun naka batai ka gane ko sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah dauke sarki annaba ya girma da su da mu'jiza wa'anda ba su ba dama gwargwadon wali ta mutum gwargwadon tsoron Allah ne wanda hika tsoron Allah shine hika zama wali ba wai haka ɗaya zaka cewa wani wali ba a'a wanda duk hika tsoron Allah shi ko a yadda ko ka a yadda ya hika zama wali Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu kanu yattaquna to inna akramakum inda Allah wa ataqakum wanda duk hika tsoron Allah shine hika zama wali amma duk musulmi Allah wali na don abin da aka nuna wali masoyi wanda duk an musulmi mai imani ko waliyin Allah na masoyin Allah na Allah ya so ne yana so Allah amma wanda ya hika tsoron Allah ya hika zama waliyi shi ko waliyin nan in Allah ya sa da su kila rubutun littafai na ko jihadi yayi addu'a zaka mai babu ku shekaran jamu kare karatu ba malam eh, Imam Nawawi yace yace ina roƙon ka dan ƙwaro Allah an ta wali kai mai addu'a eh, ko eh saboda mai duk in ya mutu yana da bukata eh saboda haka ba a cewa don alfarma annabi a'a wa iza sa'alta in zaka roƙo fas'alillah ka roƙi Allah wa iza sa'alta in zaka neman taimako fasta'in billah ka neman taimako ga Allah ba annabi ya ce haka nan ba son da shikawa eh sai to ai shi dan son nan da kawa annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai so so ma annabi walakanci don shi Allah aka ce ma don son da ya mai shi Allah sai a faɗa mai son da ya kama annabi abinda malamai ga cewa eh. sun da Allah da su ba ke gare eh wai sun sun da Allah mai eh. oh sun da Allah mai su ba ke gare shi a shi nan na muke ai ah, to ai qur'ani ya wannan na'am ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko mm. eh son da Allah ka wa annabi ba qur'ani ya ba ai qur'ani da kuma shi Allah sifate ta shi na so ne don na so shi Allah shi na so shi na farin ciki shi na jin daɗi ko ba haka na ba eh Allah na farin ciki Allah na jin daɗi Allah na na maraba da ku kamar yadda in sun mugu aiki na hushi da ku to wannan ba sifa ta ba eh, to babu lahi ka ruƙa sifa amma ka ce Allah don wani a'a baka wa Allah haka nan shi Allah baka same shi maki ka dai roƙa ɗaya direct ko kuma da abin da shi ya ba kai ne matsayi ka gane kamar ce wanda ya shi mai hankuli na sai ka ce Allah ka kace mai hankuli kake Allah duk hankuli nan da a gari ka kai min kaza ba lahina ba Allah ka kace masa ni kake Allah don sanin nan da kai kai min kaza ba sifa ta ba eh to kana iya bi haka nan kai ta yi wannan daidai kake sifa ta shi adabi ne oh amma duk wani abu wanda an waje baka wa Allah shi eh kamun kawa gawa Allah aka wa kamun kawa abinda muka faɗi daidai Allah shi ba da abinda muka kuskure Allah shi tsallake mura kuma Allah maɗauki sarki ka samu ƙara ganewa wato duka wanga abu in kuka riwa ba wani abu na ba illa iyaka mutane na ka cakuɗa abu yanzu misali in mutum ya ce ma kai ka yi min don annabi in ka ce a ka ce min don Allah sai ka ji a ce ka gani bai so annabi wai sai a dora yin hakan sai a ce to ai bai so annabi wanda ya ce bai so daraja annabi bai so kaza ai bai so annabi kaza kaza kaga wannan farko da ta ta sobar da mutane wannan ko bai hidda mutum bai hidda mutum ka ne kanci wai ka ne kanci a a duk wannan bai shi ka kuma wadannan yi gana da wani ne ce ai hina ji ana kiran sallah cikin gari ma'ana yana ji mu muna ai yana nan shi abin da shi kan yi ai duk muna cikin rashin son annabi na ai ba mai kira sallah to su wa'in suka rubuta littafin su ko a'a su ko bala ai haka na abin yake eh, a'a sun suna suna yi a ana haɗi amma ba game da kiran sallah ba ai shi an magana ai bisa ga kiran sallah suna haɗi amma ko su bisa kiran sallah ba su haɗi can ƙarshen ba don ka goya kaka goya shi kiran sallah ba hakan na ba shi bakin inda halufa na sun ka tsaya na aka tsaye bakin bayan da malamai sun kai kuma da ana tsayi ga eh kuma eh kuma wallahi ni ba su kana ni kai ba amma wallahi asulin kiɗi shedan dama da ya so hibar da mutane sai an yi wasu halittu guda biyu mutane hadama da mutane tudu to mutanen hadama matansu adda kyau mazansu ba su da kyau ka gane mutanen tudu mazansu adda kyau mata ba da kyau to sai ɗaya sai ya koma can ga hadamawan ga sai ya to ya ce ma wani mutum da Allah mala ina son ka sami tun da Allah ya ma dukiya in shishe shedan wa ina son da Allah ka sami in zaka kiwo sai koyi mai jinga inda duk kuma ce ta yi dawo sai ya dawo da abusa ce diri diri diri diri sai ce a'a wanga ɗan yaro ɗan tsiro haka kudi ba busu busu ɗaya kai sai an ka ce to abinda za a yi wanga yaro akwai fasaha gare abinda za a yi busa ga a mai sheta bikin shekara duk shekara a taru a yi bushe bushe a yi kiɗe kiɗe duk wadda haka soyayya nan ku kulla alƙawalin ku tun nan suna suna cigaba da aikin ga suna cigaba da aikin ga sai wata rana cikin tudawan ga dama kan su kuma zan su adda kyau eh. matan su ba su da kyau su kuma ɗan ga dama matan su adda kyau maza ba su da kyau sai mutum na tudu ya taho kyakkyawa hakan ga sai ya iske ana bushe-bushe ga ya samu mata ka kani ɗaya suka sai ya ta hudu mai yawa ce ka ko wani abu da ya samu can wuri kaza daga nan sai aka kwaɓe an ka ta kiɗi kiɗi an ka ta kiɗi kiɗi farko shi ya fara kawowa kiɗi kiɗi bai da mahwari sai shedan shedan ya fara kirkiro kiɗi don haka izgili na ayabi Allah da kiɗi ko ayabi annabi wallahi ba shari'a ta ba billahi la zila ila duk wanda ya kidi ya yabi annabi wallahi ya sabu annabi ba a mai kidi Allah ba a mai kidi ba a musu kiɗi matuƙar yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare Allahumma salli ala Muhammad wa sallim eh Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima har Allah ya ce wanda ya salati guda ga annabi ne mai goma wanda ya goma ina mai ɗari wanda ya ɗari ina mai dubu ko eh, iyaka wadda Allah ga dama amma kiɗi bai cikin abin ga don haka ni ba ina suka ba kuma ba ina jin tsoron mutum ce na suka ba amma wallahi kiɗi ne ba addini ba wai ba jin tsoron ka kace na ya suka ba ni amma ko ba ita ni kai ba eh wallahi kiɗi ba addini ba kuma duk wanda ya mai da kiɗi addini wallahi ya sabo ya toliya ga addini wallahi bid'ata ta ko a wadda an mummuna don babu ita dai cikin addini wasu na cewa wai lokacin da annabi ya tafi wai mutanen madina wai sun dora tarbo suna dala albadala ana suna kiɗi to yanzu misali na farko dai wannan tarihi na ba hadisi na ba tarihi na sannan lokacin farko addini shin lokacin farko addini abubuwan da an ka yi shin shi addini ba shahi su ba annabi ya ce ni an kawo don in shahi kayan kiɗi da miyagun ɗabi'u ko ba shi yace zai shahi kayan kiɗe-kiɗe ba eh ba shi yace zai shahi su ba to don me yace ka shahi su to ko da an yi harko tun da yace shahi su zai yi ta mi ba komai ba an shahi ko da an yi din a ce an wunke da kiɗe su tun da bakunci na suna harkon addini an kyale su yi ko to ya ce ya taho don shahi kayan kiɗi kuma ya shahi su saboda haka duk saɓanin da ka gani muna muka to da abin mu mutum na karaɓewa gehe guda a ce mai ga abin da a gaskiya shi kiya don mi don shi shi na so shi kira jama'a ta daidai da ra'ayi ne eh. ko ba gaskiya Allah ba Allah ya samu gari Allahumma inna islam wa azna shirk wal mushrik sallallahu hmm? alaihi ya zaljala ikram Allah muna roƙonka wannan karatu da ake muna Allah ka sa shi tasiri gare mu kuma mu fahimce shi tasiri ga rayuwar kuma wanda ka karantar da mu Allah ka bashi lada wannan karatu Allah ka ƙara buɗa mashi basira amin ke sai ya karantar da mu bisa ga sawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله